daren sha shida ga watan rabi'un al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekarar 1439 daidai da hudu ga watan januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 58 cikin jerin giyar kasusun karatun littafin muktasar al-ulu wanda malam muhammad nasir bin al-albani Yarere shi daga littafin al'ulu na al'imamu da zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu da su wannan littafi yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa kamar yadda ƙur'ani ya bayyana da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi masu inganci suka zo da bayani akan haka da kuma fasarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya saka musu alkhairi za mu tashi a lambar tarjama ta 76 shafi na 202 a inda al-Imam az-Zahabi Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Imam az-Zahabi rahimahullahu yana ci gaba da kawo mana tarajim na malaman sunna tabaka bayan tabaka wato zamani bayan zamani aji bayan aji za mu tashi a inda yace al-bukhari radiyallahu anhu wato tarjama al-imamu abu abdullahi al-bukhari Allah ubangiji ya yarda da shi al-imamu al-bukhari an haife shi shekara na da hijira da shekara 194 ya rasu hijira da shekara 256 rahimahullah al-imamu al-zahabi shaykhul mu'arrikhin wal ya ce. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في آخر الجامع الصحيح يتي مالا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يا فلا أتكن كرشن الصحيح أتكن لتافن شي صحيح البخاري ليبو كركي سيتي آه في كتاب الرد على الجهمية عندي kafa babi kitab wanda ya kira shi da suna ar-raddu ala jahmiya a wasu buge-buge da ake wa littafin sahih bukhari musamman na baya-bayan nan yana zuwa da sunan Kitabu tauhid wanda ya kulla shi ne musamman dan bayani akan matsaloli na imani waɗanda suke da alaƙa da sifat a yayin da a farkon littafin yayi magana a cikin kitabul iman akan abin da ke da alaƙa da ayyukan imani da abin da ake kudircewa a zuci game da imani a can kuma ƙarshe sai magana akan wato aƙidar muminai game da Allah da siffofinsa da annabawa da mala'iku da tashin alkiyama da makamantarsu a cikin wannan kitab ɗin al-Imam bukhari a lamba ka ainihin babi da ya ce babu qaulihi ta'ala wa kana arshuhu alal ma babin da ke bayani akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana arshuhu alal al'arshin Allah ya kasance akan ruwan. a cikin zafin sayul bukhari akwai babuka iri biyu masu wannan sunan mukiyayi akwai na farko a cikin kitabun tafsir tafsir suratu hud ya kirayi babi da babu qaulihi wa kana arshuhu alma wannan yana cikin kitabun tafsir sannan kuma akwai babu wa kana arshi alma babu babu lafazin qaulihi din babu wa kana arshihi al wa kana arshuhu alma shine go a cikin kitabun tauhid zamu zo mu ji wasu hadisai daga ciki insha Allah hadisai ya kawo da yawa za mu zo mu ji daga ciki insha Allah a darasi mai zuwa wanda zai ke da Bukhari ya je karshe mujallad na karshe na hudu din nan za ga shine can karshe babi ne babi na 22 a cikin kitabu idan baka da shiga bara ko ta kwafi shafi biyu ne ko in baka da shi Bukhari bai kamata a ce baka da shi ba amma in zama baka da shi Najeriya ce muke rayuwa ko ba dama da ya kamata a ce muna da su ba mu da su ko idan baka da shi za a bare yanzu nan an tashi take ko kwafi ko kuma kana iya ka samo shi daga nan zuwa zuwa mako mai zuwa nawa ake sai da bukari ya wuce dubu biyu ko da ɗari biyar ya wuce ku ka gani dubu ko ɗari biyar kullum ka zai ka kwada gona ɗari biyar za ka tara tarifa ba ce kana da bukari ko da za ka danka ne ko a ɗakin ka baka komai da shi bai kamata a ce baka da shi ba eh, shi ne littafi mafi daraja a cikin musulunci bayan alkur'ani to bai kamata a ce gidanka babu shi ba a matsayinka na musulmi in baka karanta ba alama takka da zai islamiya ba su sami ko 'ya'yanka ko ta na haifi malami a gida kaga ya samu kayan gado mai kyau ko to a wannan babi ya kawo hadisai da dama za mu zo mu karanta su a takaice mu ji abin da ya faɗa a cikin su na sai ya ce qala abul aliya kamar yadda yake yi za mu zo mu ji dama idan ya kawo babi yakan kawo maganganun tabi'ai da sauransu yace qala abul aliya istawa ila samai fadan Allah sun mastawa ila sama ma'anar shi irtafa Allah ya dauka zuwa ga sama wa qala mujahid fistawa mujahid yana magana akan ma'anar lafazin istawa yace ala ala al'arshi Allah ya daukaka akan al'arshi kamar da muka shafaɗa da wannan shine fassarorin malaman farko kaga waɗannan tabi'ai ne wanda suka nakanci karatu daga gun sahabbai to bai yiwuwa a wurgar da fassararsu, su a kama fassarar wasu mutane da suka zo daga baya saboda wai suna jin ana jin tsoron kar a faɗa haka ya zama an siffanta Allah da mutane ko an yi ma Allah jiha ko makamancin abu ire-iren waɗannan duk wannan rudani ne ba ba ba ta farkin magabata bane wa qalat zainab ummul mu'minina radiyallahu anha Zainabu uwar mu'minai Allah ya ƙara mata yadda ta ce Lillahu min fauki saba'i samawati matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab wanda Allah ya ba ta labari cewa falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha Allah ya ce yayin da Zaidu ya gama buƙatarsa da ita sai muka ce ka aure ta za mu zo mu ji kamar da Aisha radiyallahu anha take cewa da akwai wani karatu da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nauyin fadi to da wannan karatun ya mishi nauyi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kunya da kawaici da dattaku to a ɗabi'ance da al'adance wannan ya saba wa ma'auni na dattaku matar da kai ka nema ma wani ita ya aura a matsayin yaron ka na kasuwa ko yaronka na ofis ko ka na wata harka yau kuma ko da sakin ta yayi ko mutuwa ya ci zaka ka aure ta a bisa dabi'a za a ga kamar ba a kyauta ba to balantana kuma a ce ana cikin auren ka ce ya sakan ma ka aura kaga fi a ɗabi'ance ga mutane ko ya fi zama abin surutu fiye da in saki kawai dan ganin kanshi ko in mutuwa ne to amma yanzu wannan Allah ne ya wahayi jama'a kun gane to zaka babu wani abu nuna a ciki Allah ne ya wahayi idan Allah ya ce abu mai kyau ne to mai kyau ne ko da mutane su a ganin su sun ga bai da kyau idan Allah ya ce kaza bai da kyau to zai da kyau ko da mutane su a ganin su san ga mai kyau to amma duk da haka sai zama wannan ɗabi'a ta dan adam ta dan sote ta asiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya mushi wannan tankiyar wa takshan nasa kana jin tsoron mutane ne kamar yadda misali a ɗabi'ance akwai abubuwan da sun halasta amma ɗabi'a mu sai mu ji to mu dai kamar ba za mu yi yin kaza ba ko kuma sun haramta sai mu ji kuma ɗabi'an mu tana so mu yi wannan abu amma me ke tirsasa ka ka bi dokar Allah shine kana jin tsoron Allah kai mu'mini ne sai ka zama daga cikin waɗanda Allah yake cewa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara ka da zabi shi na Allah in Allah ya ce kaza halas ne kawai ka ji shikenan na tso halas ne idan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza halas ne ka ji ka na tso halas ne in suka faɗa aka san haka suka ce ba halas bane sai ka ji kawai ka hakura to wannan alamar imani kenan to wannan kadiya ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi amma duk da haka haka ya fito ya bayyana wannan karatun kuma shi ma rin tunda mumini ne da shi da matar suka yi da wannan karatun shi ne take yi mata kishiyoyinta alfahari domin mata duk inda suka haɗu ba ka rasa su da irin wannan ɗabi'a ta kishi mu gane wannan jama'a kishi kamar da ibn timiya ya darasi a kansa a cikin tafin al-istiqama a gurin mata ɗabi'a ce wanda ke faruwa tsakanin mata kishiya da kishiya wato wanda suke ƙarƙashin igiya auren mutum ɗaya ana samu ma idan igiya mata bambanta ƙawaye ya da ƙanwa matawa da ƙani kawai lokaci ma ɗiya da uwa ana samu haka akwai akwai zamanin wani sarki da aka yi a nan a daular murabitu alimamu zabi ba labari a cikin tafin siru a alamin nubala mujalladi na talatin da biyar da ke tarihin yusuf ibn tashfin wani sarki ne babban sarki amma sai ba da labari ya ce amma matsalar da ya samu shine matar shi take juya shi ida ka san mafi yawan manyan nan suke matar shi sai abin da ta ga dama sai za a je ki talike ki cewa dama galibin sarakunan wannan yankin duk sarakuna ne bayan matansu sai abin da mace ta ce mukami sai ta faɗa a baka sai ta faɗa a sauke sai duk wanda ke neman wani abu a gun mai gidan ko mai sarauta ko to sai ta hannunta sai za a je ce akwai wata kissa shine ba da kissa akwai alƙari ibn khaluf alƙari ne amma kuma mawaki ne sai yayi matarsa waka a cikin waka sai yake cewa matar shi ta fi duk wata mace a ƙasar nan kyau sai wannan waka ta kai hannun wannan basaraki a wannan face lady sai ke fushi kawai ta ce a sauke shi daga alƙalinsu ya zai ce matar shi ta fi kowace mata kyau aka sauke shi labarin iske shi ai ga laifin da yi ya zo ya buga duniyar nan ma yana so ya ganta ta kibar ya ganta da ƙyar da jifin goshi ya ganta da ganta sai ranke da ani ban san cewa wannan abin za ki ɗauke shi da girma haka ba ta ce ka je gun wanda ka ce ta fi kyau ta sa a mai da kayan kalansu ta ki saurara shi ta ce wallahi duk abin da yake so ranke da haka ya ce to ka sake ta matar shi ba ya ce na sake ta na sake ta na sake ta sannan ka mai da shi ka alƙalanci a shaidi shi ne ka duba ga irin wannan wauta ta kishi ke ba mijinki ba ba ba bazawarinki ba matar shi ce wadda ya sani ita yawa yabo kuma ba yayi ne dan ke ba amma dan kin ji labari kina kishin a ce tana da kyau kuma da tana da kyau to mata suna kaiwa zuwa ga wannan extent din wajen hauka ga da to wannan haukar da suke shine ba daidai ba su yi batanci su yi kaza wata ta fesa ma wani mutum mijinta abin nan mai sunan shi acid wata hakisa wata abubuwa da iri daban-daban za su zama abin labari to wannan shine aibi amma asali kishin ɗabi'a ce kuma wadda ba ta yi ma alama ne akwai na ƙasa a cikin kishinta kamar da misali jin yunwa ɗabi'a ce amma dan ka ji yunwa bai nufin ka zo ci abinci ka zama kuma kamar dabba dole ka ci abinci kuma a natse zaka zama kamar waɗanda Allah ya ce kenan ya kuluna kama ta kulul an'am dan kawai kana jin yunwa ko dan jin fitsari dabi'a ne bai kamata a jawo shi ka kaji fitsari ba amma an kaji fitsari ko ka tsaya kai a cikin mutane shine shine shirma ko to haka bai kamata asali a jawo shi mutane ta yi kishi amma sai in wajen yadda ta ta gabatar da ɗabi'a kishin shine ya bambanta da abin da aka sani na ɗabi'a to shine ta zama ta yi laifi to wannan matar su Aisha Aisha radiyallahu anha musamman tana wa matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita kadai ce aka aura budurwa wanda tana alfahari da kaza wanda tana ita kuma ita dinga cewa to ni kuma gaba ɗayan ku kowa gidan iyayenta aka je aka nema auren ta aka daura mata ni kuma Allah ne daga sama in ya wahaye ce aure ni a shahidi ne kaga Allah daga saman sammai bakwai fauka saba'i samawati Allah yana saman sammai bakwai yi wahayi wa manzansa sa salawatullahi wa salamu alaihi yace ya aure ni kuma innahu bawwaba ala akthari ma tunkiruhu al-jahmiya sannan al-imamu abu abdullahi bukhari rahimahullah ya kulla babuka yayi magana akan mafi yawan abubuwan da jahmiya suke inkari min al-uluwi jahmiya mu'tazilawa da yan jamu dan waɗannan gasunan wato masu inkarin sifat suna inkarin uluwi suna cewa Allah bai ɗaukaka ba ba su yadda ba har yanzu suna inkarin wannan wal kalam suna musun cewa Allah yana magana wal yadaini suna musun a ce Allah yana da hannu wal ainain suna musu a ce Allah yana da ido muhtajjan bil ayati wal ahadith al-imam al-bukhari rahimahullahu ya kafa musu hujjoji kala daban-daban da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da waɗannan maganganu fa min zalika qaul daga cikin ayoyin da ya kawo a babukan da ya kawo babu qawlihi babin da Allah ma'ana fadan Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyib izuwa ga Allah zantuka masu daɗi suke hauhawa Bukhari ya kulla wannan babi a cikin kitabut tauhid na sahih Bukhari a inda ya kawo daga cikin hadisan ya kawo hadisin Abu Huraira na bayani akan yata'aqabuna alaikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku suna canjin aiki suna zuwa wurinku wasu su zo da lokaci kaza idan sun gama aikin su za su tafi wasu su karbe su idan sun koma sama sai su je wurin Allah su kai bayani me kuka ba na suna yi sai mun basu suna tasbihi me kuka je suna suka tana suna yi mun basu suna kaza me yasa suke yi saboda suna kwaɗayin rahabarka me yasa suke me yasa suke suke kin yin kaza na sabo saboda suna tsoron azabanka Allah ya ce musu to me kuke gani idan da sun san ni'imar da ke wurina ce ai da za su fi haka dagewa me kuke gani da sun san tsananin azabar da ke wurina ce ai da za su fi haka jin tsoron ka ya Allah sai Allah ya ce mala'iku to ku ce da duka na gafarta musu sai anan wani mala'ika ya tsalle ya ce ya Allah hadda suwa na fa da suwa na fa waɗanda su wannan abin da yake na addini ba dan Allah suke sun dai zo ne kawai saboda ana yayi ko kuma kawai daga ma wani yawon shashancin suke suka biyo suka tara ana wa'azi ko ana qiyamul layl ko ana musabba suka zauna sai Allah ya ce eh, duk da su duka na gafarta musu wannan mala'iku ba a sarransu ba Allah zai haka ko eh to Bukhari ya kawo wannan hadisin a wannan babu wa babu qaulihi da kuma babun faɗin Allah lima khalaqatu biyadi lima khalaqatu biyadi anan ma ya kawo daban-daban daga cikin zan iya tunawa ya kawo su shafa'a wanda mutane za su sha wahalar bala'in tsayuwar alkiyama bayan da alkiyama a wayi gari Allah ya yi fushin da bai taɓa yi irin shi ba to daga baya mutane idan bala'i ya kai bala'i sai a nemi shawara cewa a nemi mafita a ji a roƙi Allah a zo a yi hisabi kowa ya san inda zashi ko wuta ce ma dai mutum ya san dai an sallame shi a cikin wannan hadisin shine mutane za su tafi gun Adamu alaihi salam uban mutane shi za su fara zuwa wurin shi su ce mishi ya kai Adamu kai ne baban mutane khalaqaka Allahu bi yadayhi shine mallan shaidan Allah ya halice ka da hannunsa Allah da hannun shi ya moldin annabi Adam ya kawo wannan hadisi kuma ya kawo su hadisai daban-daban a babu wa babu qawlihi litusna ala aini ya saki kullu wani babu kuma dake magana akan ma'anan litusna ala aini za a halice ka akan ido na anan kuma ya kawo hadisin dajjal wanda maza Allah sallallahu ba da labarin cewa dujal zai zo da ido daya sai ce ku kiyaye Allah ubangijinku laisa bi a'wara Allah ba ido ɗaya gare shi a ya tabbata da sifa Allah cewa Allah yana da ido kuma ba ɗaya ba guda ɗaya bane anan a wannan hadisin shi ya kawo a wannan babu wa babu kalamin rabbi azza wa jalla ma'al anbiya sannan Imam al-Bukhari ya ƙara ƙulla babi a inda ya magana akan babun da ke bayani akan Allah yana magana da annabawa ya kawo hadisin annabi Musa da kisoshi da ayoyi da suka nuna haka sannan ya kawo hadisin kuma ya ƙara kulla babi duk da bai ambata anan ba babu kalamin rabbi azza wa jalla ma'al mala'ika ya maimaita wani hadisi daga cikin waɗancan da ke magana akan mala'iku sun suna tattaunawa da Allah ya ƙara kulla babi babu kalamin rabbi azza wa jalla ma'a ahli janna babu da ke bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da 'yan aljanna don kuma ya kawo hadisin ainihin wato da ke bayani hadisai da suke bayani akan Allah ya yi bayan aljanna ni'ima ya tambaye su cewa wannan ni'ima da ne muku ta ishe ku sai Allah ta ishe mu ba wani abu da kuke neman kari ba wani abu da suke neman ƙari Allah ka samu a ciki sannan daga Allah ya ce a to ni kuma na muku alƙawarin zan muku kari ƙari shine na yarda da ku da gaskiya ko na hadisan yarda Allah din kuma ta fi ni'imar sa dadi sanin daga cikin karin kuma shine Allah ya sanan mu shaida yan aljanna ya Allah ka samu a ciki cewa babu khuludun bila fana'i za a tabbata babu karewa sanin daga cikin karin kuma shine dide ma'anar wallazina allazina hasanu husna wa ziyada na karke abinda Allah zai yi mutane shine zai bayyana kan shi gare su ‘yan aljanna za su ga Allah, ya rahul mu'minu na bighairi kaifin wa tamthilin wa darbin lil misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-ihtizal Allah Allah subhanahu wa ya bayyana ga yan aljanna kamar yadda mawaki ya faɗa kuma na su shi suka tabbatar shine idan aka ga Allah duk sai a manta ma da dukkan wani daɗin ni'ima yadda zama ba ni'ima ba ce ni'imar ganin fuskar Allah ta ta randarin duka wata ni'ima kuma ba ta da wani daɗi kuma Allah subhanahu wata'ala zai ma mutane yan aljanna wannan alfarma kuma zai magana da su to duk bukhari ya kulla waɗannan babuka dan tabbatar da cewa Allah yana magana sadda ya so yadda ya so da kuma duk irin mutanen da ya so ya magana da su ko irin halittu yayi da annabawa yayi da mala'iku kuma yayi da mutane yan aljanna kuma duk wanda Allah ya so magana da shi Allah yana iya magana da shi wannan sa daga cikin babukan da al-Imam Abu Abdullah Bukhari ya kulla a nan wurin kamar da malam ya ishara wa nahwu zalika mimma idza ta'aqqalahu al-labib da kwatankwacin ire-iren waɗannan maganganu da ire-iren waɗannan babuka waɗanda idza ta'aqqalahu al-labib idan mutum mai hankali ya tsaya ya natsu arafa min eh, tabwibihi anna al-jahmiyata taruddu zalika zaka gane daga irin babukan da Bukhari yayi cewa jahamawa su ne suke tunkuɗe wannan karatun wato harriful kalima an mawadi kuma tana su suna tunkuɗe wato zance daga bugiransa abinda ga ma'anar da Allah yake nufi da shi sai su kautar da shi zuwa ga wata ma'ana sannan su ce ma'anar ba daidai ba ce ko su canza mishi ma'ana daman babu kai Imam Bukhari da daman su suna nuni zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda wasu mazahibu ko su mutane ko su malamai ba su yarda da su ba babukan da dama suna mai da martani zuwa ga haka ne ta fuskar shi kuma yana ɗauko istinbatsat ɗin shi na abubuwan da ya faɗa daga ƙur'ani da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi da fassarorin malaman magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu haka in ka ji ya ce babi kaza ba magana ce kawai ga magariba ta yi wani lokaci musamman inda yake kawo su da siga na tambaya to yana yi da wasu ne sun ce ka a faɗi wannan abin ne shi kuma ya ga halaccin faɗan haka a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi ko a cikin fatawa ta wani malami haka a waɗannan babukan ma duk waɗannan abubuwan da ya kulla jahmiya ba su yadda a ce Allah yana magana ba ba su yadda a ce Allah yana sama ba ba su yadda a ce Allah yana da hannu ba ba su yadda a ce Allah yana da ido ba amma kuma duk waɗannan abubuwan da suka tabbata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma lafazin Alƙur'ani ko istinbati daga alkur'ani mai girma kamar yadda muka ji daga Imam al-Bukhari rahimahullah sai malai yace wala hu musannafun mufradun sammahu kitabu khal ah, kitabu af'al al-ibadi fi mas'alat al-qur'an har ila yau ma al-Imam al-Bukhari rahimahullah yana da littafi sukutun da guda wanda ya yi musamman don wannan matsala wanda ya kira shi da suna kitabu af'alin ibadi fi mas'alatul qur'an shine da wanda aka fi sani da suna khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad littafi ne kankani haka ana buga shi a cikin bai wuce shafi 120 zuwa da 30 akwai ta hakikin doktor Abdurrahman Umaira wanda yake yana yawo kusan kowa yana iya ganin sa ga magarin littafi ne ah, malam Abdurrahman Umaira abin nan profesa ne na na ilimin akida a jami'a a markazu abin nan markazu tafsir markazu bahar fi tafsirin nabawi a kasar saudi arabia asalin shi mutumin kasar yaman ne akwai tahqiqi kuma daban wanda ba wannan ba akwai su kala daban-daban littafi ne haka siriri kankani shafi ɗari zuwa da ashirin ko da hamsin gwargwadon irin tahqiqin da aka masa littafi ne karami bukhari yana kawo maganganu a cikin irin da ke kawo a cikin littafin shi na sahih irin yadda yake a cikin adabul mufrad irin yadda yake a cikin juz'ul qira'ati khalfal imam da ire-iren yakan kawo babi ya kawo hadisi ko ya kawo aya ya yi babi da ita sannan ya kawo hadisi wani lokaci ya kawo fassarar wani daga cikin magabata ko malamansa ko malaman malamansa ko sahabbai kuma littafin kamar yadda dai sauran da shi suke yana nuni zuwa ga zurfin tunani da kwakwalwa da tsabar kwarin ilimi wajen istinbati daga cikin ainihin nasoshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai kenan ko ayoyin alqur'ani littafin ya daga cikin syllabus din makarantar mu ta daru hadisi salafiya salafiya a cikin littafin aqida insha Allah da haka Allah ya raya mu wata rana za a samu wani malami zai karanta da littafin littafi ne muhimmi kwarai da gaske a ce kowa ya da ya koyi karatun sa, zai warkar da kai daga rigingimu da yawa waɗanda ake a zamanin da muke rayuwa musamman dangane da ta sifat na na alkhabariya musamman da aka samu malamai ga sunan a cikin musulmai wasu ma a cikin ahlus sunna amma suna inkarin ire-iren waɗannan sifofi yayi magana akan khalqul qur'an yayi magana akan ainihin wato maganar Allah akan siffofin Allah irin su a uluwi din irin ido din da makamantansu duk ya kawo nasoshi da suke tabbatar da haka kuma zai warkar da kai daga ɗibga-ɗibga littafai waɗanda ta yi ba za ka iya kaiwa zuwa gare su ba ko ba za ka iya mu'amalantar su ba irin su kitabu shari'a ta al'aduri irin su littafin al'imamu hibatullahi lalakai shine sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a irin kitabu tauhid na na imamu la'imma shine eh, ibnu khuzaima irin kitabu tauhid na ibnu manda da makamantansu wanda suke mutawwalat ne kuma su suna cike da wasu maganganu watakila waɗanda isnadojinsu laisar bizaka ba su da irin ingancin da na bukhari inda yake da shi duk da yake bai sanya sharɗin inganci a littafin khalqu af'alil ibadi ba amma dai mafi yawan hadisan ingantattu ne ko kuma masu sauƙin mu'amalanta ko da ba su da inganci za a samu musu shawahidu da mutaba'atu ko kuma wasu ma dama ba marfu'ai ba ne don haka akwai sassauci game da keke da keken inganta su a ainihin hadisance ina fata da ma mun gane wannan so matsala ce ne wanda ya ware ta musamman ya mata darasi na musamman saboda kuma shi Bukhari victim ne na wannan qadiya ta khalqul Qur'an da lafziya da makamantan su haka ya shiga cikin fitinar an shigar da shi an mai sharri akai kaga yana yana da buƙatar ya zama yana ta cewa akai ya kai ya zama ta cewa akai domin idan malami abu ya shafi shi kai tsaye za ka ga maganganun da zai za su fi na wanda kawai mujarradul bahar kalli kamar ibnu taymiya da ibnu qayyim akan mas'alar talaqus salat saki uku a kalma daya da ya ka samu wani mutum a duniyar ilimi wanda yake da maganganu akan wannan mas'alar irinsu saboda sun ci bugu da zagi da dauri akan ta to haka kalli misali kamar a wannan malamin sunan shi ya ɓace min yanzu mai littafin kitabun mumtahani wanda abin nan sarki ne waziri ne a kasar andalus juyin juya halin rayuwa wani sarki ya hau sa aka kama su aka ci ana yawo da su akan jakuna a kulle su to dama yana da ilimin shi da yanzu sai littafi ya same suna kitabul mumtahani littafin labarin mutanen da suka shiga cikin jarabawa wanda suna cikin wadata da sarauta juyin juyi hali ya juya da su su zama yan gidan yari ko su zama matattu ko a kama su ko a kwace musu dukiya tun daga kan annabi adam ya faru da kan annabi adam da ya samu jarabawa fitowa daga aljanna shine na farko a cikin labarin kitabun mumtahani mujalladi guda haka to kaga irin wannan za ka ga wanda zai bada labarin abin tunda ya shafe shi ko to zai fi bada labari kala hadisin Jabiru na aikin hajji Jabiru dan jarida ne malami ne kuma yayi participating a aikin hajji da ka kwabarin ɗin shi abu na kowa kuma gane har gobe hadisi ne umda akan bayani akan aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi na ban kwana hadisin Jabir da ke cikin sahih to irin haka ne aka samu Bukhari ya shiga wannan fitina ta fuskar wato masharranta zamu zo mu ji bayani akan su da suka mai sharri ya rubuta littafi na musamman khalqu af'alil ibad Allah ya taimaki duniyar ilimi littafin na daga cikin tafai Imam Bukhari waɗanda suka tsira akwai shi yana nan mutadawin yanzu da muke magana din nan ka iya kai download din nuskar sa daga littafin daga daga shabakatul ankabut daga daga kan internet yanzu din nan idan kana da data zaka yi budewa kai download din nuskar da kaga dama daga waqafiya kuma kamar haka ka karanta in ka tashi kuma baka ka tafi kasuwa ko da gobe ne in Allah ya kai mu zaka samu littafin littafi ne sananne littafan bukhari da suka tsira ko kuma aka gansu zuwa yanzu ba su da yawa in an gwada da yawan waɗanda suka bata da dai as-sahih al-jami' sahih akwai littafin al-adab al-mufrad sai kuma shi wannan khalqu af'al al-ibad sai juz'ul qira'ati khalf al-imam sai kuma juz'u raf'i al-yadayn fi as-salah sai at-tarikh al-kabir akwai at-tarikh as-saghir akwai at-tariqul awsat wannan sa daga cikin wanda suka tsira ko kuma har zuwa yanzu aka tarar da su akwai labari game da kitabut tafsir na shi tafsir na Imam bukhari akwai labari game da mu'jamus sahaba akwai labari game da littafi akan wato a abin nan masailu tabi'ina fatawoyi suna nan da yawa da yawa da tafi sun fi guda 30 wanda ake jin labarin cewa Imam bukhari ya yi su amma dai zuwa yau yanzu waɗannan su ne suke yawo a cikin mutane akwai waɗanda kuma ake da labarin cewa akwai su a maktaba kaza rubutun hannu ko sun su ma ƙasashen turawa kamar da muka sani turawa da suka zo ƙasashen musulmai a shekaru ɗaruruwa na baya sun yi ta'ata sun yi barna sun yi sata da kwashe tafan mutane da kayan gadon ilimi sun kai su jamus da ingila da faransa da italiya wasu ma daga can an wuce da su congress na america suna can a labirarin congress na america an zuba su to akwai yanzu haka a cibiyoyin ilimi sanannu a duniya kamar a leiden ta kasar holland kenan kamar a jami'ar berlin da ke kasar jamus kamar a sorbonne a faransa da school of african oriental studies a university of london da wasu wurare irin kamar wannan cibiya ta bincike da ke da ke birnin Madrid ita ce eh, Escorial kaman kaman kaman cibiyoyi ire-iren waɗannan tattabe ga su nan da yawa tattabeti duk suna nan za ka je ka tarar da maɗuɗan littafai waɗanda ana ta cikin su a duniya suna can boye a turawa saboda zalunci sun ɓoye su suna dirasar su suna bincike a cikinsu suna abin da suka ga dama a kai Allah ya tsaye to a littafai Imam Bukhari suna da gaskin waɗanda suka shiga cikin wannan ta'asa wasu su an dawo da su wasu an yi photocopy wasu an siyo kasashen Saudi Arabia sun yi kokari wajen samo da dama daga cikin ire-iren wannan tafai an tattara su a markazul buhud na jami'a ta abin nan kin Saud da ke Riyadh wasu akwai a kasashen Turkiya National Library din su wasu akwai a kasar Syria musamman maktotun Zahiriya kafin a samu matsalolin da aka samu na rigingimu yanzu an kwashe su zuwa zuwa National Library a nan kasar Dimashq wasu akwai a abin nan a cibiyar aje kayan tarihi na na kasar misra ga sunan dai sai iya wanda ka ji labari ko wanda ka karanta wallahu ta'ala ala to malam ya ci gaba da cewa a a a wa kana hafizan allamatan yatawaqqadu zaka to kamar al'adarsa yanzu ya gama da tarjama da yayi na labarin maganganun da bukhari ya faɗa wanda suke da alaƙa da tabbatar da Allah yana sama kaga dai ya taƙaita su ne ƙwarai yayi isharat ne kawai saboda na Bukhari suna da yawa ya kamata a ce darasi ne mai zaman kanshi za mu zo insha Allah a darasi na gaba za mu ji wasu hadisai daga musamman babin da yace wa kana arshu alal ma saboda ƙarin fa'idu da ke cikin su insha Allah za mu zo mu ji wannan amma anan yace wa kana hafizan allamatan yatawaqqadu zakat al-imam al-bukhari ya kasance hafizan babban mahaddacin hadisi ne allamata kasurgumin malami malami ne na gani da faɗi wanda baka taba gani irin shi ba sai dai ka ji labari ya tawakkalu zaka'an yana tumbatsa da basira kai sai tawakkalu basira tana tumbatsa wato ta cika ta batse kenan wa kana wari'an ko mutum ne mai taka tsantsan taqiya mijin jin tsoron Allah yana da taka tsantsan ya kai matuka aka ce imamu bukhari bai taba shiga kasuwa da suna ya je siye ko sayarwa ko yawon ganin gari ko window shopping bai taba shiga kasuwa ba a rayuwarsa da girman shi saboda kasuwa gidan shedan sai ta uba zuwa gidan shedan wanzu Allah ne ya ce kasuwa gidan shedan ne in ka samu hali kar ka zama kai ne na farkon shiga in kuma ka samu hali ka zama kai ne na ƙarshen fita ko mun gani ina masu asibanci su buɗe kasuwa su riga kowa wannan karatun eh, ko da za yi asibanci ka jira dai wani riga ka zuwa wanda wanda ba kai ba hadisi ya ba zai a cikin sunan Tirmidhi da da abinna abinna littafin musalla Imam Ahmad da isnadi tabbatacce to Bukhari ba ya shiga kasuwa ana daga cikin wa ta ka tsantsan ta ka tsantsan jama'a ya kai matuka yana da kasuwanci da yake yi amma mudaraba yake shine zai baka jari in an raba a kawo mishi riba shi amma shi bai zuwa kasuwa kuma irin wannan ma jarin da ya ta bayarwa aka ba labarin cewa an ta cinye mishi kuɗin zai ce kuma su ba komai akwai lokacin da wani sarki ma ya kokarin ya kama mutumin da ya ci kudin sai an kwata mai da karfi ya ce wa sarki ali ba saka ba ka kyale ka kyale shi kawai so da Manzala sai islam ya yi hari akan irin wannan jarabar da mutane suke a gun biyar bashi hadisi ya cikin sahih muslim wanda al-imam uh, muslim ya ruwaito cewa wani sahabi mai suna abul yasari aka gan shi fuskar shi ta ɓaci mana ya ɓata rai sai ta biya ce mashi alga ta malar lafiya ya ce ina fa lafiya na je biyan bashi ne aka mare na hankali ce na je gidan wane ne na yi sallama gane yana nan aka ce baya ce zan tafi kenan sai ga ɗan shi ƙarami ɗan shekara biyar zuwa shida na sai ina babanka ya ce da ya ji muryarka ya ɓuya a ɗakin babata <laughs> sai mutum ya kwallo kira ce to na san kana nan fito fito na san kana nan kaza an yanzu yara haka suke yi ba sa ƙarya to ne da ya fito sai ya ce mishi bai sa zaka min wannan hankali. hankalin ce wallahi na ku ne dan kanna ma ƙarya yanzu ma na fito ne kanna ma ƙarya mana inda inda an san yana nan in ya buya kaga yayi ƙarya a aikace amma tunda ba a san yana nan ba kuma shi bai magana ba cewa akai baya nan ma'ana baya nan wajen yana buye sauriya ce ko to shine sai ya ce mishi me yasa kai ce wallahi ban samu ban so maka alƙawari ya zama ban samu shi to shikenan dan ko takarda a canza rubutun aka canza maimakon zaka biya ranar kaza ga watan kaza sai ya ce zaka biya ran da ka samu idan baka samu ba haka mutu na yafi ma ce saboda manzo Allah sai ya ce duk mutumin da ke jinkirta ma wanda yake bi bashi ko kuma yake yafe masa ranar alkiyama zai zo a cikin karkashin inuwa al'arshin Allah subhanahu wataala falala ce daga kafa idan kana bi bashi da kuma yafiya amma wannan bai nufin ka ci bashi ka dinga cewa kai dai a bi maka ba bai nufin haka yau ka dinga kokari kana biya din to Imam Bukhari kenan yana da wannan wara din har ya zama an ci bashin shi baya damuwa sai an biya sai ya kyale ka kawai yana da saukin kai sosai da takawa kabirar sha'ani babban mutum ne a cikin ilimi jama'a babban mutum a cikin duniyar ilimi a cikin duniyar musulunci gaba daya zai wuya ka samu wani malami da littafin shi ya samu kulawar da littafin sayar bukhari ya samu wajen muhimmancin da al'umma suka bashi kalla ka gani dai ma'ana da yan mazhabobi da wanda suke yan bawarmu da mazhaba shafi'iya ne kai ko hanabila ko malikiya ko wacece ahlus suna da yan dariƙa yan shi'a da yan izala da yan kowa yana da ransa yawon bukhari sai wanda ya kai shege iya ta shege sannan zaka ji cewa bukhari ba da dalili ne yana cewa kuma ko shi wata rana zaka ji ya gayyato wani abu da ya goyi bayan wani ta kasa ce bayan ƙwararri babu littafin da ke da wannan kimar a'ida mutane to wannan kaɗi da Allah ya bashi ya bashi falala mafi daraja kamar yadda ya ba da labari cewa yana matashi yayi mafarki yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya shi duk inda manzon Allah ya daga kafa shi kuma sai ka tashi a wajen inda manzon Allah ya daga kafa shi sai tashi a nan wajen shi sai na tambayi wasu malamai masu fasara sai aka ce ka zama wakilin manzon Allah ne a bayan duk duba gani ko duk da kake neman maganar manzon Allah mafi inganci da zaka ji kamar shi yake gaya maka to je ka Bukhari kawai wato kamar ne sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so yanzu ba kowane shugaba na da sakatare ba wanda yake yin tweeting a madadin shi sai a ce shugaban ne ya fara to in kana neman waye sakatar manzo Allah sallallahu sama a duniya da kisa yin dokar in kana neman kundin ayyukan manzo Allah sallallahu sama da sakatare shi ne shi da kisa yin dokar ya sake mafarki kuma yace ya ga manzo Allah sallallahu sama kudaje suna bin shi shi kuma yana kade ne kudajen a jikin hannunsa yace na tambayi masu fassara sai aka ce tazubbu anhu al za zaka hana makaryata su kai gari shi Imam al-Bukhari kenan al-kabshul mabah rago mai karo zama tarihin Bukhari ya fi karfin a tsaya insha Allah wajen sai dai kawai a dan marare eh, za a iya darasi irin wannan guda hamsin akan tarihin shi na rantsi da Allah kuma duk da haka ba za a gamsu ba sai dai kawai a ta marare a ta marare adiman naziri wanda babu irinsa baka taba gani ba to haka a labari ma ba a taba jin labarin wani irin Bukhari ba tun yana dan karami matashi malaman shi ma suka shaida haka isa ka dan rawiya wanda babban malami ne daga cikin malaman bukhari bukhari ya zo wurin shi bayan ya fita sai ya ce ma wanda suke tare da shi wani sarki ya ce bari ina maka wani dabo wani sihiri littafin da wannan matashin ya rubuta shine at-tarikhul kabir wannan littafin ya rubuta shi shekarar shi 18 a duniya 18 mu anan farisa nan shekara 18 me shi yanzu a rayuwar wani wawa ne bai sa abin da ke mai ciwo ba tukunna wanda za a ta dukan shi ma mai je makaranta an dinga rikici da shi kenan a tura shi makaranta ya tafi gidan game ko kallon kwallo ko ya tsaya a gun wani mai kalangu to shi a lokacin ya zama malami aka ce da hasken farin wata yake rubuta littafin bai da kuɗin ma fitila a lokacin sai ya bari in dare ya yi bai da kuɗin fitila sai in wata ya fito shine wani abokin tafiya shi yake cewa idan kuna kwanta da shi da daddare sai ya tashi kamar so ashirin in ya tashi kawai zaka ji ya kunna fitila ne ya maza ya rubuta wani abu ya tuno wani abu a cikin bacci sai ya rubuta sai ya ya kwanta yakan aka kirga mishi irin wannan farkawa kamar so 20 da dare a dare daya kaga wannan mutumin babu irin shi adiman nadir kenan mata sanata 56 wa 200 al-imam al-bukhari ya mace ka ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama laqiya makki ibn ibrahima fi khurasana ya gamu da malam makki bin ibrahim bin bashir at-tamimi a ƙasar khurasan asalin makki mutumin ƙasar balkh garin su kenan an ana mushi alkuya da abu sakan fiqatun ne sabt daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda ya rasu da shekara 215 ya daɗe a duniya shekarar shi casa'in biyar a duniya yana daga cikin za mu zo mu ji magana akan tabaqat classes na malaman imamul bukhari ana raba su zuwa gida biyar to daga ciki wannan yana cikin gida na farko su ne malamai waɗanda suke sada bukhari da isnadoji mafiya gajarta zaka ji daga bukhari malaminsa malamin malaminsa sai sahabi waɗannan masu fulafiyar ɗin in ka cire shi bukharin malamin shi malamin malaminsa to malamin malamin malaminsa za ka yi ta sahabi ne ire-iren wannan isnadojin suna nan a cikin bukhari ba su da yawa sosai kamar guda wato tarjama ce kamar guda talatin da wani abu amma sakan maimaitu to wannan malamin na daga cikin su makki ibn ibrahim yana da yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita baki ɗayan su sannan akwai kuma wa aba asimin bil basara ya kuma gamu da abu asimin annabi shine dahak bin makhlad bin dahak albasari wani babban malami ne shi ma ya rasu ya shekara 212 ana ce mishi annabi ma'anan nabi gwarzo ƙwararren malami ne abu asim shi mana daga cikin tabaqal ula min shuyukh bukhari da kuma ubaidullah ibn musa bil kufa ya kuma gamu da ubaidullah ibn musa ibn abil mukhtar al-qaisi ne, kufi na ne ta shayya, ghalib fi tashayyu wannan malami ne dan shi'a wanda yake baya ƙaunar muawiya da da sauran jama'a sa Allah ya gafarta mishi ya rubuta shekara uku. yana daga cikin ah, rijalu sitta shi ma ah, duk da yake kamar da imamu Zahabi ba labarin sa kana sahiba ibadatin wa war'i wa kana la yuhaddithu man ismuhu muawiya in ka zo makarantar shi ne tambaye ka ya sunanka in ka ce aure zai ce wallahi ba zan baka hadisi ba ya shi kamar wuce akwai wani mu'awiya kuma salih al-ash'ari haka yi tare da abokan shi ya sunan wannan kaza ya sunan wannan kaza kai ya sunan ka yace sunana ya yace to da kai da abokan ka duka ba zan baka hadisi ba fashi ku bani su akwai irin su ɗan shi'a ne mutanen kufa baka raba su da shi'anci to kuma lokaci suna gulubi shi sa salama gare ka ya kai musulmi ka kiyayi kamar da mai risala ya faɗa ka kiyayi tattaunawa da kutse a cikin rigimar da bata shafe ka ba ta fuskar kai ba ka raye aka yi ta ba baka sa makani ba in an zo magana ta hakiki kamar da muka tattauna a nan a cikin karatun hikmatun minar tarih sayyidina ali shi ke da gaskiya ma'awai shi ne bai da gaskiya amma zan zama ce radiyallahu an ali wa ghafara allah li muawiya wa radiyallahu an sahaba ajma'i. amma idan ka ce za ka zaƙe wajen ƙoƙarin ƙididdige laifukan masu laifin ko kuma ƙoƙarin bayyana yawan gaskiyar masu waccan gaskiyar ku to ɗayan biyu ko dai ka zama ɗan shi'a za ka kama aƙidar shi'a ka fara tsine waɗancan ko kuma ka kama aƙidar nasi ba ka fara ƙyama albaiki wanda kuma dukkaninsu matsaloli ne dukkaninsu bala'i kai gara ma ku ji wannan jama'a gara ma shi an ci a nasu nasibanci in za a gwada ne ba shi an ci ya fi sauƙin matsala a akan nasibanci saboda nasibanci ne zagin na ali wanda manzo Allah kuma yake cewa wanda duk nake mai gidan shi Aliyu mai gidan shi da irin falalin da ali yake da su wanda sun dara na muawiya to yin gaba da muawiya ya fi sauki akan yin gaba da Aliyu, amma ba dukansu matsala ne ina muka gano kuma da shi tafarki madaidaici shine waɗanda suka biyo da wanda suka yi musharaka a faɗa. a fada da wanda suka biyo baya daga cikin malaman sunna to irin wannan matakin suke dauka na tsayawa tsakiya sai in karatu ne ya kama sai a bayyana kawai amma kai ya zama shine shugul shagir ɗinka waɗannan misali wannan da yake Kano da ke wannan maganganun asalin shi ba dan shi abu ne Abdul Jabbar amma irin wannan tunanin da ya shige shi har yanzu kaga ya zama kamar wani bakin dan shi'a da za ka samu kuma wani wanda kamar misali abubakar ɗan gidan abu dawuda sai da aka tume shi da nasibanci kai hatta ibn taymiya a cikin littafin a abin nan radin nan da ya maɗan shi nan eh eh min hajji sunatun bauya na sai da yi wasu maganganu da suka yi kama da nasibanci ba in ka zo kana karantawa ya yi wasu maganganu saboda raddi ne yake sai da wasu mangari suka yi kama da nasibanci in ba da an san ibn miya waye shi ba in fact akwai mangarin da tabbas kuskure ne ba a cikin tabun ba ka yi kamata ba su ba Allah ya gafarta ne da haka abin da ya fi kawai shine kai shiru ya fi maka zaman lafiya dan misali yanzu in ka ce zaka zaka yi surutu ladan me zaka samu a kan shi kamar da malam albani malamin mu Allah ya gafarta ne yake kwatanci ne yake cewa kamar ka taso ga babanka da mamanka ne ba sa shi ana dai zauna kawai ko kuma aka aka rayya aka mutu to za ka goyi baya wa za ka zaga duk wanda ka goyi baya ka zage din za ka cikin matsala gara kawai ka kame ka shu ya fi maka zaman lafiya kai ta musu addu'a Allah ya gafarta musu rikicin da suka yi kuma wasu abubuwa ne da sun riga sun faru manzo Allah ya riga ya ishara akan za su faru sun faru kuma aikace babu yadda aka iya to malaman ƙasar kufa suna da wannan matsalolin kamar koda wancan kamar shi yanzu shi wannan din da ire-irensa an taba tambayar ma bukhari aka ce me zai ci game da shi yace kuna nufin shi an ci ce yace da kun ga aka tambayi bukhari amin game da ɗayan malamin nashi abin nan shine al-hakam ibn nafi abul yaman al-hakam ibn nafi ce da kun ga malaman ma irin su ubaydullah ibn musa fa ma ku tambaya ku tambayi ma abin da wannan yake dan su waɗannan a madrasar su an zo tashi an zo adda sai an tsine ma muawiya irin yadda su kuma su muawiya da yan goyon ba suke tsine wa sayyidina akwai wansa da muka tarihi shi kwanaki wanda makaho ne ma idan ka zo makarantar shi sai ya rantsar da kai ka rantse da Allah kana kin Muawiya sannan zai baka karatu in baka yi ba wallahi ba za ka ji karatun shi ina aka samu wasu ɗalibai suka mishi tsageranci irin ɗalibai bayan da suka gama rantsuwar suka shi karatun da suka wuce biya suka kwalla mai a wajen kunnan shi Allah ubangiji ya ƙara wa Muawiya yarda sai ce ɗan iska a kama musu a kama musu ya sa a da gudu za a kama su <laughs> to akwai irin waɗannan da gingimu ne na siyasa suna da sarƙaƙiya da yawa jama'a akwai akwai abubuwa da dama da zaka karanta cikin sun kana da bincike wanda zaka ji tsoro a kansu kamar da al-Imam Zahabi yake faɗa a yace wasu abubuwan kau da su daga idan jahilan gari kawai shi fi Allah ya tsare mu to abinda kuma waɗannan yan shi'a namu ba su gane ba kenan waɗannan da aka zo aka dinga tusa musu ƙarya da gaskiya kuma har ya zama addini a wajen su ya kamata su gane asali ba wannan ya kamata ka shagala da shi ba ya kamata ka shagala da abin da zai amfane ka a kan layar ka ne amma wannan amfanin me zai maka babu wani amfani da zai maka illa ya mai da kai mai nunkubanci da baƙin ciki a cikin rayuwarka baƙin ciki kuma da za ka iya maganin shi ba har ta bayyana a fuskarka har a suturarka har a ɗabi'arka sannan kuma a je a kashe ka ga banza a kashe ka ka banza a zo ana tunanin kai musulmi ka mutu ba musulmi ka mutu ba har ga zama matsala a ce ka mutu ana tunanin shin musulmi ne kai ko ba musulmi ba can kuma wasu kawai suna tunanin wai kai shahidi Allah ya sani to dan haka Ubaidullahi dan Musa dan Ibn Abi Mukhtar al-Qaisi a takeice kenan wannan kware da gaske wal muqri da muqri bi Makka al muqri shine Abu Abdullahi al muqri kenan abdullahi bin zaidin al-muqri yake shi shine al-muqri da ya faɗa ya gamu da shi a makka wal firyabi da muhammad bin yusufa al-firyabi wannan yana faɗa mana wasu gaggan malamai ne da bukhari ya su a karan farko bukhari ya karatu a sama da malami dubu ba mu gama ji wannan insha Allah an taɓa ma tambayar shi cewa muna so ka gaya mana adadin malaman da ka karatu a gun sai ce to ku zauna zan ku dinga rubutawa kowane malami zan gaya muku hadisi ɗaya daga malami a majalisin sai da ya ba su hadisi sama da dubu kowanne daga malami daban kuma gane dan yadda yake yi kamar da aka ba da labari idan ya koyi karatun hadisi a gunka sai ya tambaye ka wannan karatun alaga ta malam kai da wa da wa ku koyi shi a gun malamin ku za ka ga mai sunayen mutanen da garuruwansu don ya tashi sai ya tafi gurinsu duk sai ya ji ya koyo kuma kai ma ya tambaye ka tarihin ka da waye babanka kai mutumin wani gari ne da haka yayi wannan littafin at-tarikhul kabir nasu wanda a zamanin babu irin wannan tunanin kwata-kwata a wajen rubuta ah, tarihin mazaji a zamanin da ya nashi da kuma irin tsarin da ya masa chronological order da ya bi amin abin alphabetical order da ya bi wajen tsara shi to ya gamu da firiya bi sham a ƙasar sham wa ashar naini wa sittina sana al-imam al-bukhari ya shekara 62 rahmatullah haka za fi ba'd an-nusakh al-jami' as-sahih wa fi ba'dha kitab at-tauhid wancan mun fade shi da dazugo allazi fi an-nusakh al-matbu'a huwa salahu at-tabari fi tafsirihi min tariq abi ja'far ar-razi anhu wannan ma mun ji shi can baya yana magana ne akan lamba ta 222 ta'liqi qultu الشيخ الألباني كتاب أبو جعفر سيء الحفظ Ah, wannan kuma lamba ta 223 yace wa salahul firyabi an warqa bin abi ibn abi najih anhu wa qad maba bi raqam 35 ya wuce a lamba ta ta ta eh, to wannan kenan abinda malam ya kawo anan wanda babu shakka akan kamar da muka saba da biya karatun ba shi yiwa mu tsaya iyana dole za mu dan ƙara wasu a tallama Imam Bukhari idan Allah ya kimu mu darasi na gaba amma kafin nan zan ishara zuwa ga wasu masadir daga cikin masadu na na tarihi kamar yadda na ce tun farko za mu zo da abin nan ga nuska ta ta ainihin wannan shafin ko wannan babu mun doshi za mu fara karanta kafin mu je ga tarihi gashi wanda yake so sai an sai photocopy shafi uku ne kawai na na wakana arshu alal ma wanda yake da sayyid bukhari ba sai wannan photocopy ba dangane tarihi Imam Bukhari akwai littafai da dama da suke tarihin sa akwai littafin Tabaqatul Hanabila na Imam Al-Qadi Abu Ya'al Al-Farra akwai littafin Tarihu Baghdad na Imam ainihin wato Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi ya tarihin sa mai tsayi kware da gaske wajen shafi 80 a sori tarihul wajen wajen shafi 20 amin akwai akwai littafin Tarihul Islam na limamu zahabi wanda wannan da dama daga cikin ajibu duniya ne shi ma ya tsawon tarihin Buhari kwarai sosai a nan kuma har ya bada labari kamar yadda ya bada labari a cikin siru a alamin dubala cewa yana da juz'i da ya yi na musamman akan tarihin imam bukhari wannan juz'i an ce akwai kwafi a ainihin wato a a a a darul kutubul misriya akwai littafin siru a alamin nubala wanda za mu dogara da wasu maganganu da ke cikinsa a mujallaji na goma sha biyu akwai tarihi imam bukhari shine nake na tuntuban harshe ya kai kamar shafi tamanin alam gashi a wannan bugu na mu'assatul risala mujallaji na goma sha biyu wanda ke da shi zai iya ɗaukowa sannan a cikin littafin tagliku ta'liq na al imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah wanda ya kokarin wassala a abin nan littattafan a hadisai wanda bukhari ya kawo su mu'allakai ya yi tarjamar bukhari din a ƙarshe wanda tarjaman na so na ɗauko littafin amma hannu da kai gare shi a maktaba ba shine ne mana fotokofin wannan bangaren daga cikin wani nuska daban don ban nuska da nake ta nema ba a maktaban ga shi a mujalladi na biyar na tabliku tarik tun daga shafi na 384 da tamanin har zuwa shafi na Dari hudu da arba'in da ɗaya duka wannan tarihin ne gaba ɗaya shi kagan shi ya yi shi a can ƙarshen littafin bayan ya gama duk maganganu kan isnadojin da sauransu da makamantansu ya yi tarihi mai tsawo ƙwarai da gaske yana da daɗin karantawa akwai a cikin littafin tabaqatul subki a tabaqatul kubra na limamu abdul wahhab subki yi idayin cewa eh, eh, eh, da Shafi'ar shafi'i kubra yi idayin cewa ai bukhari ba shafi'i saboda ya gamu da malamai shafi'awa da aka yi karta masu a ciki mai tsawo akwai a cikin muqaddimah fatul bari wannan kudat sari kenan a wannan littafi akwai tarjama Imam al-Bukhari ita ma anan wacce ke takaitacciya ce in ka kwatanta da wasu wurare amma mai fa'ida kwarai da gaske akwai ta anan zaka in kana da muqaddimah fatul bari mujalladin da zuwa kafin muƙad kafin littafin gashi nan hudar sai muqaddimatu fathul bari zaka samu tarihin a ciki har ila yau akwai tarihin a cikin littattafai irin kaman tahdibul asma'i wal lughat ta al-imam az-zahabi al-imam an-nawawi littafin tahdhibut tahdhib na ibn hazir ne ila yau da asalin sa tahdhibul kamal na yusuf al-mizzi akwai akwai wani littafi na musamman wanda aka yi da tafai da bama da aka yi wanda tarihin bukhari ne kawai kaman alal misali banda wancan na al-imam az-zahabi wanda ya kira shi da suna abin nan manaqibul bukhari ko tarihul bukhari akwai kuma na sirajuddin ibn al-mulaqqin shi ma yayi manaqib na bukhari akwai al-imam al-amir sanani mai sharhin subul salam shi ma yayi sirrin imam al-bukhari haka akwai al-ijluni shine isma'ilu al-ijluni kenan mai littafin al-fawaidud darari fi siratil bukhari akwai lissafi da wani malami ya yi mutumin kasar indiya wanda asalin shi da yaren da yaren urdu ya yi shi shine shekul allama abdussalam al-mubarak fori wanda ya rayu nan kusa ya rayu allah ya gafarta mishi ya rasu zai shekara 1346 da shekara 90 da dan dori kenan yanzu gashi na an fasara shi zuwa larabci asalin shi da urdu ya yi shi gashi siratul imam al-bukhari sayyidul fuqaha'i wa imam al-muhaddithina akwai wani malami doktor abdul alim ibn abdul aziz shi ma mutumin indiya ne shi ya aikin wannan fasara ya zauna kasar riyadh shi wannan ya karantar shi ne fasara amma asalin shi ba indiya ba dade wannan bayar su Allah ya gafarta mishi wannan littafin yana da kima kwarai da gaske mujallaji biyu ne kamar haka daga gan shi in ka fara karanta shi ba za ka aje ba sai ka gama saboda daɗin shi da wa saboda daɗin shi zaka iya zama kwana uku zuwa biyar sai karanta shi ana samun shi a kasuwa mujallaji biyu ne ya ya kai matuƙa wajen tattara tarihi Imam Bukhari kamar kana gani da idanka abubuwan da suke faruwa tun daga tarihin haifarsa iyayensa inda ya taso garin da ya yi karatuka malumansa sannan ya zo ya yi bayanai akan rigingimin rayuwa da ya samu kanshi a ciki har zuwa rasuwarsa sannan kuma ya yi magana akan littattafansa ya yi maganganu masu faɗi akan littafin sahih bukhari da duk abin da ya shafe shi sharhohin da aka yi masa intikarar da aka yi masa mai da martani komai da ke da alaka da da imam bukhari gwargwadon hali sai da ya yi ta maganganu a kansu da aka shi ma za mu dogara da shi wajen wajen wasu bayanai ta takaitattu to da yake waɗannan bayanai ne masu tsawo da tsoratarwa galibin mu kuma malalata ne ba masu juriyar karatu bane shine na samu mana wata gajeruwar tarjama da wancan malamin muhaqqiq yayi malam Abdulrahman abin nan bai sunan shi wancan mai hakikin littafin littafin wannan littafin khalqu af'al ibad na malam Abdulrahman Umaira shine a cikin tahqiqin da yayi wannan yar tarjama gajeriya ga ta shafi na daga shafi na tara zuwa 23 wannan kaga tana da saukin mu'amala kwarai da gaske eh ba ta kai shafi ashirin ba ko shafi goma sha hudu ne to kaga wannan shi ma za a yi photocopy kowa ya samu kwafi ya je ya karanta kar ku dinga ji kawai jama'a ka zama kamar ka zo silma a ka dinga karantawa za ka fi gane abin da ake faɗa kuma za ka fi sanin kimar waɗannan malamai waɗannan malamai kuma sanin kimar su ya fi ya fi dacewa da ka san kimar 'yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da hakiman zamaninka kai haɗin gidanku ma wanda ya fi maka muhimmanci har mata ka san bukhari sani na hakika ya fi maka muhimmanci akan ka san mata ka sani na hakika a wuri na wannan shine ra'ayina ba sai hadisi ba ne <laughs> ko mun gani imamu bukhari aka ba da labari cewa ya garuta wa wasu kannan ƴaƴan kanin baban shi wasiƙa bayan ya ga wata wasiƙa sai bar da sunan su yace wallahi mun da sunayen sa akai musu kawai tunda an san inda suke amma a lokaci guda yake cewa ina jin sunayen ɗaliban makaranta Anas wanda suke yawo a kaina kamar mutum dubu kaza yace zan iya kawo masu riwaya masu suna mutum ayyuba kamar mutum dubu biyar a yanzu ana so yana da irin wannan ah, badihiyar abubuwa da suke mushi rawa akai kamar da kasan idan ka gama hadda din nan zaka je ka bada ita ko kuma ana za a shiga exam sauran minti biyar ya kake jin kanka yana wani alwusu wasu to shi ko shi an kai shi to nan sai ko shi za mu zo insha Allah mu dan yi darasa akan wannan tarjuma ta wannan babban malami al-imamu Abu Abdullahi Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'a saboda koyon lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك